wannan shine majalisinmu na bakwai a cikin majalis na tafsirin Alƙur'ani mai girma na wannan wata mai albarka a wannan shekara inda muke karatu a cikin suratul baqara mun tsaya a darasin da ya gabata akan aya ta 83 za mu tashi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 وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسناً وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون نعم آه، وانا إذا سي آير da كما لا karatu akan ta a darasin shine bayani akan waɗannan alƙawura guda takwas da Allah maɗaukacin sarki ya ɗauka akan bani Isra'il da kuma yadda al'amarin ya ƙare musu da cewa sun kau da kai sun juya baya daga barin waɗannan alƙawura ba su cika alƙawarin da suka yi ma Allah ba, ba su bi abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi abin da ya rage a wannan ayar shi ne wasu da cikin fa'idodi da za mu fa'idanta da su a cikin wannan tsaya shi ne nuni a kan cewa Isani da waɗannan ‘yan uwa makusanta da kuma marayu da miskinai wanda irin eh, wata irin dukiya ce za a yi amfani da ita a yi insani ga waɗannan idan mutum ya fitar da zakka ta dukiya sai ya amfani da zakkar wurin insani ga makusanta ya yi amfani da zakkar wurin kyautatawa da marayu da miskinai shin wannan ya sauke wannan nauyin da yake cikin wannan ayar ko bai sauke ba abinda wannan ayar ta nuna mana a ishara cewa wancan haƙƙi na zakka ba shi da alaƙa da wannan maganar da ake yi zakka daban insani kuma da aka ce a yi daban domin abinda za a yasa aka fahimci wannan saboda an yi magana a kan ihsan sannan kuma a ciki aka magana wa aqimus salata wa atuz zakata sannan a kenan ya nuna zakka daban insani kuma da aka ce ayi daban da aka insani yana da alaƙa ne da dukiyar da mutum yake da shi tashi tsantsa waccan dama ba haƙƙin shi bane zakka dama haƙƙi ne na Allah kuma shi ya lissafa waɗanda za a ba duk wanda ya cancanta a bashi dama haƙƙin shi ne a bashi taka ba insani bane baya cikin wannan insanin da aka ce a yi taka insanin ya kunshi wani abu bangare ne daban amma ban da zakka saboda al'afu suka ce yaktazil mughayara aqafun abu akan wani abu yana nuna wancan daban wannan daban inda zakka ne za a isani da shi kuma ba za a zo a ce wa aqimus salata wa atuz zakata ba da aka zakka daban isani kuma da aka ce a yi ma ƴan uwa a yi ma marayu a yi ma miskinai wannan shi kuma aiki ne daban da aka kada mutum ya ɗauka yana yin amfani da zakka yana ba miskinai da marayu ya ce ai an ce a yi insani don haka yana musu insani eh wannan insani ne amma ta wani babi daban na haƙƙi ne daga cikin haƙƙoƙin Allah wanda dama ya ɗora maka kuma haƙƙinsu ne a basu shi kuma insani dama ba abu bane na kansu nasu wanda aka ɗora musu dole ka basu insani daban zakka kuma ta wajibi daban ta ayar ta yi ishara zuwa ga raba tsakanin waɗannan haƙoƙin. Zakan kana yin irin wannan insanin da zakka wani ɓangare ne daban kake yi na isani, saura kuma maganar ka yi isani da dukiyarka tsantsa wadda ba ta zakka ba. Sai zama ka cika abin da ake umarni da shi kenan, ba ka yi koyi da bani Isra'il wurin warware alkawarin Allah subhanahu wa ta'ala ba. sannan abu na biyu da ayar take nuni ga waɗannan abubuwan da aka lissa wajibi ne ba wai ganin dama ba ne duk wanda bai yi ba abin da ake nufi da wajibi shi ne abin da aka yi umarni a kan ne shi umarni da dole ko kuma da wata ibarar shi ne abin da idan an za a samu lada idan kuma ba a yi ba an cancanci uƙubar Allah shi ne wajibi da aka yin wannan aikin da aka lissafa wabil walidaini ihsanan wabil qurba wal yatama wal masakin wa'annan duka wajibi ne wanda in mutum bai yi ba to ya cancanci uƙubar Allah subhanahu ta'ala. me yasa ya zama wajibi malamai suka ce saboda Allah ya yi umarni da a yi shi kuma asali a ƙa'ida ta usulul fiɗi shi ne al'amuru ya wujo in umarni aka yi to umarnin yana nuna wajibi ne a yi wannan abin sai in an samu wani dalili daban wanda ya zo ya nuna wannan umarnin ba na wajibi ba ne to sai a ɗauke shi daga wajibi a ce Mustahaddi ne ko sunna ne ba wajibi ba amma in dai aka yi umarni a shari'a to asali wannan shi wannan abin da aka yi umarni a kan shi wajibi ne sai dai in umarni ne bayan hani an hana abu an ce kada a yi sai kuma aka zo aka yi umarni to wannan baya nuna wannan umarnin wajibi ne domin umarni ne aka yi don a ɗauke wancan hanin to wannan sai ya zama yana da hukunci daban amma haka nan ne kawai Allah ya ce ku yi kaza ko manzon Allah ya ce ku yi kaza to wannan abun wajibi ne in ana so a ɗauke shi daga wajibi sai an samu wani dalilin da zai nuna ba umarni na wajibi ake nufi ba to da haka anan Allah umarni ne yayi dangane da wayannan abubuwa asali yana nan akan asalin shi kenan sai an samu dalilin da zai nuna wannan awarnin da aka yi ba wajibi ba ne da haka wajibi ne wa bilwalidai ne insanan kamar yadda wajibi ne wa abudullaha wala ko bihi shay'an ko Allah ta'buduna na illallah. haka wa bilwalidai ne insanan wa zil qurba wal yatama wal masakin duka kyautata musu da insani a kansu, wannan duka yana cikin wajibai da wannan ayar sai ishara a kan shi bayan dalili na umarni wanda yake nuna wajabci to haka kuma a ƙarshen ayar Allah ya zargi waɗanda ba su aikata wannan abin ba Allah ya ce sun mata wallaitun illa ƙalilan minkum wa antum mu'ridu an zarge su akan rashin yi to duk wani abu da shari'a ta zargi mutum akan rashin yi to yana nuna wannan abun wajibi yana nuni akan wajabcin wannan abu da haka dalilai abubuwa guda biyu suna nuna wajabcin waɗannan abubuwan da aka yi umarni da su umarnin da aka yi yana nuna wajabci sannan zargin waɗanda ba su yi ba shi ma yana nuna wajabci da haka kenan ya nuna waɗannan abubuwan wajibi ne kowa ya yi su gwargwadon halin shi kuma gwargwadon yadda zai iya yi gwargwadon yadda Allah ya ba mutum dama ya yi babu wanda zai ce ba zai iya yin komai daga cikin waɗannan abubuwan da aka lissafa ba a kowanne akwai gwargwadon da Allah subhanahu Ta'ala ya tsoro wanda za ka iya yi Allah ne haramta maka iya yin waɗannan abubuwan ga baki ɗaya ba kuma insani yana da babi daban-daban akwai insani a mu'amala akwai insani a magana akwai insani a aiki akwai insani da dukiya akwai insani da jikinta da karfinta da kowa akwai irin insanin da zai yi ta annabi Musa da Khidir da suka shiga gari sun yi insani da marayu ko ba su yi ba sun yi insani ga marayu wa amma jidaru fa kana li ghulamaini yatimaini fil madina wa kana tahtahu kanzul lahuma sai suka yi aikin gyaran katangar marayu da ƙarfinsu da jikinsu suka yi in ba su da kuɗin da za su yi musu abin da za su yi musu sai suka yi amfani da ƙarfinsu da ilimin da suke da shi na gini da gyara suka gyara musu katanga suka yi musu aiki katangar ta gyaru ta koma daidai daga kowa akwai abin da zai iya yi na insani ba wai idan ana maganar akan insani mutum ya rinka kallon cewa sai suwa ne sai suwa na ko da ni ma ina da kuɗi da na yi kaza da na yi kaza to waɗanda ba na kuɗin ba me yasa ba ka iya yi in baka iya yin wanda ba na kuɗi ba to ko kuɗin ya zo ba za ka iya yin na kuɗi ba wanda bai iya yin na jiki ba da ƙarfi shi ne zai iya cire kuɗi kuma ya yi ai ba zai iya ba da haka kowa zai iya yi gwargwadon abin da Allah subhanahu wata'ala ya ba shi dama a kai da haka wannan kaɗan daga cikin darussan da waɗannan ko wannan aya take ɗauke da su sai Allah maɗaukacin sarki ya ci gaba da magana akan da su bani Isra'il وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ نعم الله يقول وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم wala tukhrijuna anfusakum min diyarikum har ila yau Allah ya ci gaba da magana akan su Yahudawa yana ne zargin su akan irin abubuwan da suke aikatawa na saban Allah da zunubi da saba ma umarnin Allah subhanahu wata'ala da haka Allah ya sake kawo wani nau'i daban daga cikin nau'in ni'ima da Allah ya yi musu sannan kuma aka kawo wani nau'in kangarewa daga cikin nau'o'in kangarewar da suke ma Allah subhanahu ta'ala. nau'in ni'imar irin waccan da ya gabata a wancan ayar ne. shine umarni ne aka yi musu na bin Allah wanda wannan umarnin zai kai su ga aljanna wannan ni'ima sai daga cikin ni'imomin Allah ya ɗora ka akan hanyar da za ta kai ka zuwa ga rahamar Allah subhanahu wa ta'ala. Allah madaukakin sarki ya ce wa nisa akhadna mithaqakum la tasfikuna dima'akum wa an tukhrijuna kun min diyarikum thumma aqrartum wa antum tashhadun ku tuna lokacin da muka ɗauki alƙawari da ku har ila yau wani alƙawarin dai daban wanda Allah ya ɗauka da bani Isra'il shi ma wannan alƙawarin irin wancan alƙawarin da ya gabata ne

ta hanyar littafin da Allah ya saukar musu ko kuma ya zama alƙawari ne da Allah ya ɗauka da su ta bakin annabawansu da Allah ya aiko musu aka zo aka jaddada alƙawari tsakaninsu da Allah akan wasu abubuwa na musamman waɗanda suke cikin littattafan nasu da Allah ya saukar alƙawari shine la tasfikuna dima'akum kada ku rinka zubar da jinananku kada ku rinka zubar da jininku sannan na biyu wala tukhrijuna anfusakum min diyarikum kada ku rinka fitar da kawunanku daga cikin gidajenku kada ku rinka korar kanku daga gidajenku thumma aqrartum sannan kuka zo kuka yi ikirari kuka yadda da wannan alƙawarin wa antum tashhadun kuma ku kuna shaida akan wannan alƙawarin da aka ɗauka kun yi makan ku shaida kun tabbatar kun yarda an yi alƙawari da Allah akan wannan kun yi kai? akai anan Allah maɗaukacin sarki yayi maganar cewa ya ɗauki alƙawari da su akan waɗannan abubuwan guda biyu da suke cikin wannan ayar ko kuma da ƙari kamar yadda za mu ji a aya ta gaba cewa wa iz akhadna mithaqakum la tasfikuna dima'akum shi ma kamar waccan ayar da ta gabata suwa ake magana da su shin ana magana ne akan waɗancan yahudawan na zamanin annabi Musa ko ana magana da waɗannan yahudawan da ake saukar da alƙur'ani a lokacinsu waɗanne ake magana a ciki da yawa daga cikin malamai na tafsiri sun tafi akan cewa ana magana ne yanzu akan waɗannan yahudawan na zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shine abin da al-Hafiz Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala ya rinjayar a tafsirin shi cewa ayar yanzu tana magana ne akan su waɗannan yahudawan na Madina cewa ku tuna lokacin da muka ɗauki alƙawari da ku cewa la tasfikuna dima'akum wa la tukhrijuna anfusakum min diyarikum kada ku rinka kashe kawunanku kuma kada ku rinka fitar da kanku daga cikin gidajenku kada ku rinka korar junanku daga gidajenku waɗansu malamai kuma suka ce a'a ana magana ne har yanzu akan su waɗancan yahudawan na baya na zamanin annabi Musa alaihi salam wanda shine al'imamu ibn jarir al-tabari rahimahullahu ta'ala shi kuma ya rinjayar da wannan ƙaunin cewa ayar tana magana ne akan waɗancan yahudawan waɗanda ake magana da su a baya ba tana magana akan waɗannan waɗanda ake saukar da alƙur'ani suna nan a wannan zamanin ba ne da aka ayar dai za ta iya shafan kowanne daga ciki idan an yi alƙawari da waɗancan har ila yau dai waɗannan ɗin ya shafe su domin suna nan akan wannan addinin kuma lissafin shi ne dai lissafin, ba san za musu lissafi. kuma annabin dai da aka aiko musu shi ne dai annabi ba a za musu wani annabi to kenan alƙawarin da aka ɗauka da aka yi farko zai zama shi ne dai sannan anan Allah ya ce la tasfikuna dima'akum kada ku zubar da jininku anan malamai suna magana akan cewa me yasa aka hana a zubar da jini shin mutum dama yana zubar da jinin shi ne da kanshi da za a ce kada ku zubar da jininku ko kuwa yaya da yawa a baya wasu daga cikin malaman tafsiri suna kore la tusfiku na dima'akum cewa ba ana nufin hana kashe kai ba ne saboda babu wannan zahirar a cikin mutane a can a baya zahirar mutum ya kashe kanshi da kanshi ba san mutum asali yana kashe kanshi da kanshi ba galibi daga baya ne aka san mutum yana kashe kanshi da kanshi ba a intihar ba a kisan kai rata ya kai ko amma yanzu zahira ce a cikin mutane da yawa duk da cewa ko a baya ɗin a da kamar yadda fakhruddin razi yake cewa ana samu ai a mutanen indiya wanda suke bin ire-iren wannan addinin nasu wanda suke da aƙidar kashe kansu da kansu a bayan ana samu amma ba abu bane wanda ya shahara domin a wurinsu suna ganin idan mutum ya shiga wani hali ya shiga wani yanayi don ba su yi imani da ranar tahira ba abinda suka yi imani shine tanasukul arwa ran yana canza wuri ne daga wani wuri ya koma wani wuri daga wani wuri ya koma wani wuri da ka so a wurinsu in tsanani ne maka tsanani na rayuwa to sai ka kashe kanka sai don ka canza wani wani wurin wataƙila in ka kashe kanka ka dawo a doki ko a alade ko a wata dabbar can daban ka huta da wani matsalolin na rayuwa to su ne abin da suke itikadi da shi ka in mutum rayuwa ta mai tsanani sai ya kashe kanshi da zimman zai iya dawowa yanzu a haife shi a wata ƙasa tan daban a haife shi a mai kuɗi ko a haife shi a gidan masu kuɗi ya taso yanzu ya ji daɗin rayuwa ya fita daga wannan kuncin rayuwar kenan to ana samun irin waɗannan misalan ta kaskace wala kuna dima a dima'akum kada ku zubar da jinananku ana nufin kada mutum ya kashe kanshi da kanshi kada mutum ya kashe kanshi da kanshi an haramta musu mutum ya kashe kanshi da kowane irin hali da kowane irin yanayi shi yasa a shari'ar da manzon Allah ya zo da ita manzon Allah ya kausa sa tsanani akan kashe kai ke duk wanda ya kashe kanshi da duk abin da ya kashe kanshi da shi to zai tashi da wannan abin yana sake tattaka ma kanshi a wutar jahannama ranar alkiyama inda wuƙa ne zai tashi a wutar jahannama yana tattaka ma kanshi wuƙa yace inda dafi ne zai tashi yana kwankwadar dafi a wutar jahannama haka duk wanda ya kashe kanshi dan wuta ne dan wuta ne dan haka hana waɗansu kuma malamai suka ce ma'anar abin da ake yi shi ne na ba kada ta tashi saboda duk da mutane ke a cikin daya sannan kuma na saba ɗaya to ana musu hukuncin mutum ɗaya ne idan wani ya kashe wani kamar ya kashe kanshi ne shine ma'anar wala na dima'akum kada ku zubar da jinin ku ma'ana kada sashinku ya rinka kashe sashi kada a rinka samun kisan kai a tsakaninku da aka idan musulmi ya kashe musulmi yana cikin wala tasfiku ko la tasfiku da dima'akum ko la yaqtulu ba'dukum ba'dan kenan wala ta kusa anfusakum kenan kada wani daga cikin ku ya kashe wani me yasa saboda dukkan ku al'ummar musulmi ne al'umma guda ɗaya kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya faɗa misalin muminai a wurin ƙaunar juna da soyayya ka salil jasadil wahid kamar jiki ɗaya ne da haka mutum ya kashe wani za a ce zai shiga cikin la tasfikuna dima'akum suka ce to wannan ake nufi ana nufin kada sashin ku ya rinka kashe sashi kada ba yahude ya kashe ba yahude ba a yadda da wannan ba yana cikin alkawarin da Allah ya ɗauka da su. Waɗansu kuma suka ce, wannan ma'anar da ake nufi waccan cewa kada sashi ya kashe sashi shi ne abin da aksarin malaman tafsiri suka tafi a kai. Aksarin malaman tafsiri sun tafi a kan wannan ma'anar, ana nufin kada wani ya kashe wani a cikinku. Waɗansu kuma suka ce, a'a, ma'anar abin da ake nufi kada mutum ya je ya yi abin da zai haifar da kisa a kan shi shi ne ma'anar wala ta kutulu an kusa kumshi ma Bana kada ka je ka yi zina a matsayinka na wanda ya taɓa yin aure me ya hukuncin shi a shari'a ta yahudawa da musulunci shi ne za a kashe shi idan mutum ya je ya yi zina kamar ya kashe kanshi ne haka kuma kakka kashe wani domin ka kashe wani me za a yi maka kashe ka za a yi a kisasi to idan ka kashe wani kaman ka kashe kanka ne kai ma ma'anar ki kenan dai kada ka aikata wani abu wanda idan an aikata abin yana haifar da hukuncin kisan mutum shine wa la tasfikuna dima'akum a wannan ma'anar daga cikin ma'anonin da malamai suka fassara shi waɗansu malamai suka ce yana cikin ma'anar wannan shi ne kada ku je ku fuskanci waɗanda kuka san sun fi ƙarfinku ta yadda za su kashe ku. ka duk wanda ya je fuskanci wanda ya san zai kashe shi, kuma ya kashe shi, to ya kashe kanshi, shi ne la tasfiku na dima a kumɗin kenan. Ko a mutum ɗaiɗaiku, ko kuma a jama'a ba ku da ƙarfi ba ku da komai ba ku yi tattalin da Allah ya ce a yi ba ku je ku faɗa ma masu tattali su kashe ku me kuka yi a nan kun kashe kawunanku shi ne latas fi kuna dima'akum suka ce wannan ma'anar shi ne ma'anar abin da ayar take abubuwan da cewa kada ku kasance ma dai a cikin wanda shi ne matakin farko kada mutum ya kasance da sai ko kuma kada ya kasance wani ɗaukan shi a addinin shi saboda wannan daidai yake da kashe kai ko kuma kada ya aiwatar da abin da idan yayi zai haifar da a kashe shi shi ma kashe kai ne domin shi ya kashe kanshi da kanshi da bai yi ba da ba a kashe shi ba ko kuma kada mutum ya je ya jefa kanshi, inda ya san ba zai iya sha ba ta hanyar yaƙi ko ta hanyar faɗa kuma ya je a kashe shi ɗin ta yadda za a dawo a ce wane ya ja kan ko su wane su suka ja kansu kaga kenan sun kashe kansu da kansu haka waɗannan su ne ma'anonin da malamai suka fassara wannan ayar na ma'anar la tasfiquna dima'akum sannan wala an anfusakum min diyarikum kada ku fitar da kawunanku daga gidajenku shi ma wannan malamai sun yi maganganu akai ta ya mutum zai fitar da kanshi daga gidanshi asali mutum yana da gidanshi zai kori kanshi ya ba kanshi notis ko kuma me zai yi da za a ce kada mutum ya fitar da kanshi daga gidan shi domin asali ba a san mutum yana fitar da kanshi daga gidan shi ba shi ma a nan malamai suka ce abin da ake nufi shine la yukhridu ba'dukum ba'dan min diyari kada sashen ku ya rinka fitar da sashi daga gidajensu ana kada wasu su kori wasu daga gidajensu wa'yancan su kori wa'yancan waɗancan su kori wa'yancan ba a yadda wasu su fitar da wasu daga gidajensu ba ko da sunan yaƙi ko da sunan faɗa ko da sunan menene Allah ya ɗauki alƙawari da su akan cewa kada wasu su kori wasu daga gidajensu ko daga garuruwansu wannan ita ce ma'ana ta farko ma'ana ta biyu waɗansu malamai suka ce la taf'alu ma tastahiquna bi sababihi an tukhraju min diyarikum shi ma'anar shi shine kada ku yi abinda in kun aikata sababin wannan abin zai sa a kore ku daga gidajen kenan an hana yin sababin ne domin idan mutum ya yi sababin kamar shi ya kori kanshi daga gidan an sa doka an sa ƙa'ida duk wanda ya kaza a gari to za a kore shi daga garin idan ka je ka wannan abin wa ya kore ka daga gari kai ka kori kanka daga gari saboda an sa abin in an yi za a kori mutum kuma kayi suka ce to shine abin da ake nufi kada ku aiwatar da wani abu wanda idan an yi shi zai sa mutum ya cancanci a kore shi daga inda yake wayannan su ne dai ma'anonin da malamai suka fassara wannan ayar da shi sai Allah ya ce summa aqrartum sannan kuka yi ikirari da wannan alkawarin da aka ɗauka ba ku yi inkari ba ba ku ce ba za ku yi ba kuka yadda kuka aminta kuka yi ikirari da cewa wannan alkawarin kun karɓe shi kuma kun yarda da shi wa antum tashhadun kuma alhali ku kan ku shaida ne a kan kaga kun yarda da shi kun karɓa kuma ana neman shaida ku kan ku shaida ne a kan saboda abu ne wanda ya yaɗi cikin kowa ya duk wanda aka tambaya a kan wannan alƙawarin zai ba da shaida a cikin lallai an yi alƙawari an ɗauki alkawari da Allah akan waɗannan abubuwan. Daka abu ne babu wanda yake musu, an yi ikirari a kan shi, an tabbatar da shi, shi ne sun ma'aƙararku wa an tumta Wannan shi ne abin da gaɓar farko a wannan ayar ta ƙunsa. Sababin wannan ayar, kamar yadda malamai suke kawowa shine akwai Yahudawa a Madina Yahudawa da suke Madina ƙabilu guda uku ne akwai Banu Qainuqa da kuma Banu Nazir sannan kuma akwai Banu Quraiza waɗannan su ne ƙabilun Yahudawa guda uku waɗanda suke zaune a Madina a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tun kafin zuwan manzon Allah suna tare da mutanen Madina al-Ansar wanda su ne al'aus da kuma al-khazraj suna rayuwa tare da su suna komai tare da su to amma su yahudawan kashi biyu ne kamar yadda su ma al'ansar ɗin mutanen madina su ma kashi biyu ne akwai ausu da khazraj a mutanen madina sannan su kuma waɗancan ƙabilin na larabawa na yahudawa da banu ƙainuka da banu nazir sai suka ƙulla ƙawance da khazraj daga cikin ƙabilun larabawan madina khazraj su ne abokansu su ne ƙawayensu suka yi tahalo abinda ake ce ma ƙulla yarjejeniyar kamar irin yarjejeniyar da ake ƙullawa a yanzu a duniya a ce ƙasa kaza ta ƙasa kaza sun ƙulla yarjejeniyar tsaro a tsakaninsu da haka in yaƙi ya shafi waɗannan to dukan mu ya shafa in wata matsalar tsaro ta shafe mu to ta shafe ku kuma duka ɗaya ne mun yi tahaluf na na tsaro a tsakaninmu mun ƙulla ƙawance ce mun ƙulla yarjejeniya to haka banu ƙainuka da banu nazir sai suka ƙulla wannan tahaluf ɗin da su da alƙazraj a mutanen madina su kuma banu ƙuraiza sai suka kulla halof ɗinsu da aus sai ya zama dama tsakanin ausu da kazrat ɗin kuma ba a zaman lafiya ko kaɗan yaƙi suke yi tsakaninsu babu ƙaƙƙautawa sai a shekara goma ana yaƙi a tsakani a huta a sake dawowa to ba sa zaman lafiya a tsakanin ausu da khazraj shi yasa lokacin da manzon Allah ya zo Madina aka suka musulunta aka haɗe su suka zama al'umma ɗaya Allah yake goranta musu akan wannan Allah ya ce wa allafta wa allafta bai wa allafta baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakinna Allah allafa bainahum Allah ya ce inda zaka tara dukiyar da take bayan ƙasa gaba ɗaya akan ka iya haɗa kan tsakanin ausu da khazraj Allah ya ce ba za ka iya ba walakin Allah allafa bainahu Allah ne kawai ya haɗa tsakanin da za a ba baka dukiyar duniya Allah ya ce ma manzon Allah duniya gaba ɗaya a ce ta kace ka yi aiki da ita dan ka haɗa tsakanin ausu da khazraj Allah ya ce ma allafa bainahu ba za ka iya haɗa tsakanin zukatan su ba su zama mutane ɗaya walakin Allah allafa bainahum Allah ne kawai da kudirar shi da ikon shi ya hada tsakanin su saboda duk wanda ka gani a san to a danginsa akwai wanda ya kashe ma wani a wannan bangaren haka duk wanda ka gani a wannan bangaren to a dangin wancan akwai wanda ya kashe haka suke rayuwa a tsakaninsu da haka da suka zo a haka yahudawa ya zama sun ƙulla tahalub da kowane ɓangare idan yaƙi ya tashi ya za a yi banu ƙairuka da banu nadir za su fito tare da kazirar dole a yaƙi da su za a zo a yaƙi wa nan, za a yaƙi aus da bani Ƙurai ƙuraiza su ma Yahudawa da suke cikinsu da haka dole yahudawa suna yaƙi a tsakaninsu duk lokacin da za a yi yaƙi tsakanin ausu da khazraj haka su ma idan matsala ta faru tsakanin yahudawan a tsakaninsu su ma waɗannan larabawan za su shiga waɗanda suke da tahalub da su su ma su taya su to wannan shine halin da suke ciki a wannan lokacin da haka Allah ya ɗauki alƙawari da su kada su kashe junansu kuma gashi ba Yahude zai fito zai yi yaƙi da aus kuma zai yi yaƙi da ƙuraiza da suke cikin aus ko kuma zai fito a cikin khazraj zai yi yaƙi da wa'ancan banun nazir da banu ƙainuka da suke tare da wancan ɓangaren to haka suke yaƙin junansu bayan kuma Allah ya ɗauki alƙawari da su akan cewa ba za su yaƙi junansu ba ba za su kashe junansu ba ba za su zubar da jinin junansu ba to wannan shine abin da suka rinka aiwatarwa sannan kuma idan an yi galaba an kai hari garin wayancan me za a yi za a tarwatsa garin a kori mutane daga garin a fitar da su daga gidajensu kuma daga cikin wayanda za a tarwatsa akwai ɓangarensu na yahudawa a za a kore su daga gidajensu saboda an yi galaba a kansu kuma akwai ɓangaren yahudawan su ma da su ake yin wannan aikin kuma ba shi Allah ya ce wala juna an anfusakum min diyarikum kada ku rinka fitar da kawunanku daga cikin gidajenku. bana kada sashinku ya rinka koran sashi daga cikin gidaje kada banu za su rinka koran banu nazir ko banu ƙainuka, kada banu ƙainuka da banu nazir su rinka koran bani quraiza daga gidajensu to kuma ga abin ya faru kamar yadda Allah ya hana su su yi sun yi saɓanin haka yadda shi ne al'adarsu kuma shi ne ɗabi'arsu da haka sai Allah maɗaukacin sarki ya yi magana a kan faruwar haka da kuma irin saɓa ma umarnin Allah subhanahu wata'ala da suke yi a kan wannan alƙawarin nan. ثم أنتم هؤلاء ثم تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون يا الله من أوكتن سركية ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم sannan ku waɗannan waɗannan da aka yi wannan alkawarin da ku cewa ba za ku kashe kawunanku ba ba za ku fitar da ka ƴan uwanku daga gidajenku ba sai ga ku kuɗin ta na an ku, an samu kuma kuna kashe kawunan naku ana sashinku yana kashe sashi da wannan ma'anar da kuma wannan isar zai rinjayar da ma'anar wala ta kusa anfusakum a ayar ana nufin kada sashin ku ya rinka kashe sashi da haka aka ce kada gashi kun zo kuna kashe junanku sashinku yana kashe sashi sannan wa tukhrijuna fariqan minkum min diyari sannan wasu bangare daga cikin ku suna fitar da wasu bangare daga cikin gidajensu bayan a baya kuma an ce muku wala tukhrijuna anfusakum min diyarikum sai gashi an samu kuna fitar da junanku daga cikin gidaje kuna korar ‘yan uwanku daga cikin gidajensu, ta zaharuna alaihim bil ismi wal udwan kuna taimaka ma wasu a kansu, shi ne ta zaharuna alaihim, a ta zahur shi ne a ta'awun, kuna ba da taimako a kansu, kuna taimaka ma aus a kan waɗancan ‘yan uwanku banu nazir da kuma banu ƙainuka. ko kuma kuna taimaka ma kazraj akan ƴan uwanku bani quraiza shine tazaharuna alaihim kuna taimaka ma wasu akan su bil ismi wal udwan da abin da yake zunubi ne yin hakan zunubi ne wannan taimakon da kuke yi kuna yin abin da yake taimako ne akan zunubi da saban Allah wal udwan da kuma abin da yake ta'addanci ne da zalunci domin al'udwan shine shiddatun zul tsananin zalunci wanda aka wuce ƙa'ida aka wuce iyaka da shi to ga shi kun zo kuna taimakawa da abin da yake saɓon Allah ne sannan ta'addanci ne da zalunci bayan Allah maɗaukacin sarki ya hana ku kuma ya yi alkawari da ku a kai, kuma kun yi ikirari ku da kanku shaida ne a kan wannan abin amma duk da haka kuka zo kuna aikatawa kuna saba umarnin Allah subhanahu wata'ala ta hanyar taimaka ma wasu akan ƴan uwanku da zalunci da saban Allah sannan duk da haka ƴan uwan naku in an yi irin wannan abin an yi yakin an gama wa in ya'turkum idan suka zo muku a matsayin turkinonin yaki kamammin yaki idan an yi yaki an gama ai waɗanda suka fi galaba suna kama kamamin yaki idan kanzurar ne suka ce nasara a kan au daga cikin kamammin da za su kama ai akwai yahudawan bari ƙwarai da za su samu a cikin kamammin yaki to haka kuma idan austin ne suka ci nasara a kan Hazrat daga cikin waɗanda za su kama kamammin yaƙi akwai banu ƙainuka da banu nazir wanda duka yahudawa ne sai Allah ya ce to za ku je ku yaƙe su ku kashe na kashewa ku kori na kora daga gidansu amma kuma in suka zo muku a matsayin fursunonin yaƙi aka kama su a matsayin fursunonin yaƙi to faduhum ku za ku je ku fanso su ku dawo da su domin wannan shi ne abin da yake a cikin addinin Yahudawa abin da taura ta tabbatar musu to ba a yadda ba Yahude a bashi a matsayin fursuna ba Shi ne ƙa'idarsa a taura to yana daga cikin ƙa'idojin da suka fi kowanne riƙewa daga ko an yi yaƙin an gama da wancan ɓangaren da wancan ɓangaren su za su je kuma su fanso yahuda wanda aka kama a matsayin fursunonin yaƙi shi yasa sai larabawa suna zarginsa akan wannan abin ta yaya za ku je ku rinka kashe su ana yaƙi da ku kuna kashe su kuna koransu daga gidajensu kuma in an kamo su a matsayin bayi ku ne za ku je kuma ku ‘yanto su ku cire dukiyarku da kuɗaɗenku ku je ku biya a ‘yanto su ku sake su me yasa kuke yin haka sai suke cewa an hana mu mu yaƙe su a taura kuma an hana mu mu kore su daga gidajensu sannan kuma an hana mu mu bassu a matsayin fursunonin yaƙi ba a yadda ba yahude ya zauna a matsayin fursunan yaƙi ba duk an hana mu sai sai to me yasa kuke yaƙansu kuma kuke koransu suka ce to ai mu abin da yasa saboda ba ma so a ƙasƙantar da abokan da muka yi tahaluf da su wannan tahaluf ɗin ne yake samu dole sai mun fita mun yi yaƙi saboda ba mu yadda a ƙulla yarjejeniyar aminci da tsaro da mu da wasu mutane sannan kuma mu bari wani abu ya na ƙasƙanci ya same su ba da haka saboda wannan tahaluf ɗin sai su saba umarnin attauran amma kuma an zo wurin bayi sai su bi umarnin attaura Shi ne abin da suke yi da haka a nan Allah ya ce ga shi kuna yi wa in usara tufaduhu in sun zo muku a matsayin bayi sai ku rinka fansansu, kuna biyan kuɗin fansa kuna karɓo su wa huwa muharramun alaikum ikrajuhum alhalin ku kore su ɗin daga gidajensu shi ma haramun ne akan kwaye. yanda fansosu yake haramun ne ku bassu a matsayin bayi to haka kuma haramun ne ku yaƙe su ku fitar da su daga gidajensu kamar an yi musu inkari ne an yi musu raddi ne da cewa wa huwa muharramun alaikum ikhrajukum sai zama wa huwa din raji'un ila al-ikhraj ikhrajuhum da aka ƙara maimaitawa kaman ta'kidi ne aka sake yi na magana ma'ana shi kullun haramun ne akan kuɗin yanzu a Allah ya ce aba tu'minu za ku yi imani da wani bangare na lissafi. wani lissafi ba ce ne ne nan, a taura ya za ku yi imani da wani bangare na lissafi wa takfuruna bi ba kuma ku kafarce ma wani bangare ya za ku yi imani da 'yan tomayi ku yi aiki da shi kuma ku ƙi imani da hana yaƙar ba Yahudi, ku ƙi yin aiki da shi A Nuna bi ba'd wata wa na bi ba'd yanzu za ku yi imani da wani ɓangare na littafi sannan ku kafirce ma wani ɓangare na littafi ku yi imani da shi wannan shine ƙarara abin da kuka yi kenan ana kun yi imani da wani juz'i na ayoyin Attaura? kun kuma kafirce ma wani juzi'i na ayoyin attaura Ke sa wannan juzi'in na ƴanto bayi da rashin barin hana barin zaman Bayan Hude a matsayin fursunan yaƙi yana cikin abin da suka fi komai mai da hankali a kai sa duk inda za ka ga an kama Bayan Hude, to hankalinsu gaba ɗaya a duniya zai dawo kan wannan ƙabiyyar ba sa iya tsayawa sai sun gama tun da aka fara da a Gaza ba su tsaya ba sai da suka ƙarar da duka wani mai Yahude da aka kama gaba ɗaya. Satin nan da ya wuce kafin azumi saura ƙwaya ɗaya, saura da Yahude ƙwaya ɗaya ya rage a fursunonin Gaza. An sa sojoji ko ina da kayan aiki ana ta bincike gawa ce ta mutu, amma ba a yadda ba gawar sai an fito da ita an dawo da ita. ba zai zauna a mata a matsayin fursuna ba an sa sojoji suna ta aiki a Gaza suna bincike da na'urori sai an san yadda za a gano wannan gawar kwaya ɗaya da ta rage ne abin da suke yi duka yana cikin afa nuna bi ba'd al-kitabi wa bi ba'az. da aka su ba su yadda ba shi yasa a da in an zo za a yi canji da fursunoni da falastinawa za ka ga za su yadda su sako Falastinawa guda ɗari a sako ba Yahude guda ɗaya. Haka za ka ga ana canjin a da, za a sako ba Yahude guda ɗaya za ku sako mana mutum hamsin ko mutum ɗari, dole kuma za su yadda su yi haka su sako mutum ɗari a ba su mutum ɗaya. saboda su gaba ɗaya ba su yadda cewa ba Yahude zai iya zama a matsayin fursunan yaƙi ba. Duk yadda za su sojoji nawa suka rasa a kan sai sun ƙwato fursunoninsu, mutum nawa aka kashe, asarar nawa suka yi na dukiya, makamai nawa suka yi asara, amma sai sun dawo da su gaba ɗaya. Ƙasar gaba ɗaya ta rikice ba zaman lafiya, kullum zanga-zanga ake yi. a dawo mana da ƴaƴanmu a dawo mana da ƴaƴanmu gwamnatin gaba ɗaya ta kasa samun zaman lafiya mutanen garin gaba ɗaya sun kasa samun zaman lafiya sai an yi aiki da attaura sai an yanto fursunoni ne wa in tukun usara tufaduhum wa huwa muharramun alaikum israjuhum ga haramun nan ba iyaka kuna saba ma attaura amma kuma idan aka zo wani abin wanda daban ba ba za ku iya ƙarar da rayuwarku a kan sai kun zantar da hukunci a taura shi ne aka tu'minu da ba'dul kitab wa tadkuruna bi ba'd dan za ku yi imani da wani bangare na lissafi sannan ya zama kuma wani bangare na lissafi ku ta amince ba ku yi imani da shi ba sai Allah ya ce فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا to ba wani abu bane sakamakon wanda yake aikata irin wannan aikin daga cikin ya zama yana ɗaukan abin da ya dace da san ran shi ya aiki da shi a addini abin da kuma bai dace da san ran shi ba yayi watsi da shi ya ci gaba da sabawa to ba wani sakamako da yake kan wanda yake irin wannan illa khizyun fil duniya dunya sai kaskanci da wulakanci a rayuwar duniya duk wanda ya dauki irin wannan salon to sai Allah ya dora mai kaskanci da wulakanci shine al khizyu az wal hawan wulakanci da kaskanci a rayuwar duniya sai Allah ya dora mutum akan wannan da haka duk wanda ya zama hatta a al'amuran shi na addini yana zaɓen wanda ya yi mai daidai ne in ka ji yana ta da jijiya ai Allah ya ce kaza ai annabi ya ce kaza to abin da ya daidai da ra'ayin shi da san ran shi ne amma da an kawo mai wani abu aka ce ai Allah ya ce kaza ai annabi ya ce kaza dan kuma ba za ka ji ya motsa akan wannan abun ba me yasa ya kama wancan saboda wancan ne ya dace da san ran shi da abin da zuciyar shi take so kenan dama ba baban Allah da manzon Allah ne a ran shi ba bin abin da zuciyar shi take so shine akan shi to duk wanda ya ɗauki irin wannan halin da irin wannan ɗabi'ar to sakamakon shi Allah ya ce ba shi da wani sakamako sai kaskanci da wulakanci a rayuwar duniya ba zai taɓa samun izza ba ba zai taɓa samun ɗaukaka ba a rayuwar duniya duk inda ya je sai ya ƙasƙanci da wulaƙanci ya rinƙa bin shi a rayuwa wani zai ɗaukaka ka kai ƙololuwa amma ka gan shi a ƙasƙance a wulaƙance ya kai mataki na ƙololuwa wataƙila a duniya ma ba wai a wani gari ko a wata ƙasa ba amma sai ka ga wulaƙanci na bin shi duk inda yake saboda mai saboda irin wannan kafircin da bitirce ma Allah subhanahu wa ta'ala Su da yawa irin waɗannan wulaƙancin ana ganin su a zahiri ga mutane da yawa in ka kalli shugaban ƙasar faransa na yanzu yana daga cikin shugabanni wanda aka ce sun fi kowa fuskantar wulaƙanci a rayuwa in ka ga irin rayuwar shi da yake yi kwanaki can shekarun da suka wuce wuri ya je ziyara ai mutane an taru ana kallo yana zuwa bakin yan kallo wani ya talla mai mari sai dai tattare shi aka tare shi aka kama wanda ya yi marin aka tafi da shi kwanan nan sun zo ya sauka a ziyara a ƙasa a Amerika an buɗe jirgi ana jiran an shishirya shugaban ƙasa ya sauko ba su san an buɗe jirgin ba gaban shi da matar shi suna tsaye matar tamari shi ana kallon su sai komawa aka yi aka ɗan daidaita suka wani ƙasƙanci da wulaƙanci ya wannan shi ne sun biyu a yaƙi duniya to haka za ka ga mutane daban-daban gwagwadon yadda suke ta'amuli da irin wannan gwagwadon da Allah yake wulakanta mutum ya gama abin da zai iya yi izzar ya gama komai ƙarfi kuma ga shi an tsaure shi an jefa shi a kurkuku an kulle yana kaskance ya ƙarar da rayuwar shi da a ɗan birsina sai dai je ya hau layi a bashi abinci a bashi bayan da kusa da shi baka isa ka zo ba da duk wanda zai rinka yin irin wannan al'amarin ya rinka keta alƙawuran Allah ya rinka saba ma Allah yadda ya ga dama da sarrai shi to sakamakon shi shine kaskanci da wulakanci a rayuwar duniya wannan a duniya kenan sai Allah ya ce wa yawmal qiyamati yuradduna ila ashaddil adab sannan ranar al'iyama kuma za a mai da su zuwa ga mafi tsananin azaba mafi tsananin azaba wannan duk kaskancin da wulakancin da duk abin da zai faru a duniya ba komai bane wa yawmal qiyamati yuradduna ila ashaddil azab ranar alkiyama za a mai da su zuwa ga mafi tsananin azaba malaman tafsiri sun yi maganganu akan me ake nufi da tsananin azaba anan ma'ana ashaddu dinnan nan ana nufin ashaddu min azabid duniya azabar da ta duniyar da aka yi musu tsanani ko ko ana nufin mafi tsananin azaba ta lahira za a mai da su ciki wajahin iskalin anan shine su waɗannan ana magana akan yahudawa ne suka ce akwai waɗanda su ai asali ma ba su yadda da Allah ba ma kwata-kwata wane suka fi kafirci waɗanda su asali ba su yadda da Allah ba ballanta na su yadda da annabawan Allah balli ma littattafan Allah suka ce an cewa yawmal qiyamati yuradduna ila ashaddil azab ana nufin kenan azabar su za ta fita kowane kafiri tsanani shi yasa suka ce to ana nufin ila ashaddil azab zuwa mafi tsananin azaba ma'ana fiye da azabar da aka yi musu ta azabar duniya amma dai wasu daga cikin malaman tafsiri suka ce a'a yana nan akan cewa ashaddil azab mafi tsananin azaba ta lahira za a mai da su tunda Allah bai yi istisna'i ba bai ce ashaddul azab ta azabar duniya ko azabar lahira ba to a bar shi a yanda yake ranar alkiyama za a mai da su zuwa ga azaba mafi tsanani mafi tsananin azaba domin wataƙila wanda ya sani ma da ya sani yake da hujja da dalili ya fahimta ya gane ya keta wannan dokokin ya fi tsananin azaba fiye da wanda bai sani ba su da suke da littafi suke da annabi suke da komai da kan an ce wa yawmal qiyamati radduna ila ashaddil azab to wannan ba zai zama akwai akwai wani iskali ko wata matsala akan wannan ba da haka a nan, Allah maɗaukacin sarki ya faɗi abin da suke yi din ita antum nuna taqtuluna saku. ana nufin wancan abin da suke yi na tahaluf tsakaninsu da ausu da kazraj da yadda suke kashe ‘yan uwansu suna koren ‘yan uwansu daga cikin gidaje, sannan kuma bayan ya su daga hannun waɗanda suka yi nasara. wannan duka yana cikin aka tu'minu da bi ba'd kitabi wa tadkuruna bi ba'd da Allah ya ce fa ma jaza'u man yaf'alu dhalika minkum illa khizyun fil hayati dunya ba wani sakamako ga wanda ya aikata wannan fate kaskanci a duniya waɗansu malamai suka ce me ake nufi da wannan kaskancin a duniya suka ce ana nufin kaskanci na biyan jizya da za su rinka yi kamar yadda Allah ya ce hatta yu'tul ta an yadi wa hum sabiru a ci gaba da yaƙarsa, har sai sun ba da jizya hannu da hannu suna kaskantattu su za su koma yanzu suna biyan jizya haka wannan yana cikin khizyun fil hayatid duniya kaskanci da aka yi musu a wannan rayuwar ta duniya waɗansu malamai kuma suka ce abinda ake nufi da ƙasƙanci a duniya shine abinda aka yi ma banu da kuma banun nazir manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa bayan banu sun warware alƙawari da kuma abinda suka aiwatar an tara su gaba ɗaya an yi umarni da a kashe duk wanda ya balaga daga cikinsu gaba ɗayansu aka kashe su a Madina sai waɗanda ba su balaga ba sai kuma mata su kawai aka bari amma dukansu aka kashe su to wannan shine fa ma jaza'u man yaf'alu zalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya banu nazir kuma yi musu ijila aka kore su walaula an kataballahu Allahu alaihimul jala'a la'azzabahum fid duniya. aka kore su gaba ɗaya suka bar madina suka kwashe ina su ina su gaba ɗaya suka hijira manzon Allah ya kore su to wannan duka yana cikin kaskanci fa ma jazaa'u man yaf'alu dhalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya kaskanci ne a rayuwar duniya waɗansu kuma daga cikin malamai suka ce wannan al'amari ne na gaba ɗaya babu wani nau'i na ƙasƙanci da aka keɓance da shi bana duk wani nau'i na ƙasƙanci da wulaƙanci ta ko'ina ya rinƙa samun su kenan a rayuwa ya rinƙa bibiyar su duk inda suka shiga Daka duk inda aka gansu sai an ga alamar ƙasƙanci da wulaƙanci a tattare da su. Shi ne fa ma jaza'u man yaf'alu zalika minkum illa khizyun fil hayati dunya shi yasa rayuwarsu gaba daya take karewa akan kasanci ba sa iya rayuwa sai da wasu kwata kwata yahudawa ba sa iya rayuwa sai da wasu duk inda kaga yahudawa sun kafu to akwai waɗanda suka tsaya musu in aka cire in suka kauce to za su rushe sai an tsaya musu suke iya rayuwa to akwai kaskancin da ya wuce wannan kaskancin da ya wuce ba za ka iya rayuwa da kanka ba in ba ƙasashen turai gaba ɗaya ƙasar isra'ila ma ba za ta kasance ba ba ma yadda za a yi su yi tunanin ma su iya zuwa su kafa ƙasa a wannan wani sai dai a kafa su a tsare su a ba su kula ko ta ina a duk inda suke kuma suna cikin firgita da tsoro duk inda aka yi maganar yaƙi hankali suna tashi ba sa yadda ko kaɗan wata ƙasa ta mallaki makami a kusa da su ba wani makwabcinsu da zai mallaki wani makami saboda kullum a tsorata suke kawai wannan duka yana cikin sirrin a duniya kaskanci a rayuwar duniya kullum suna rayuwa kamar dabbobi kullum a cikin ƙasar ba abin da yake zagayawa sai eh, eh, alam da an kwana biyu da an kunna alam za ka ga kowa na ta gudu ana gudu ana shigewa ƙarƙashin ƙasa ana ɓoyewa wani rayuwar ƙarshen ƙasƙanci kenan a inda kake ma a ƙasarka ba ka da aminci ba ka da kwanciyar hankali to wannan ƙasƙancin Allah maɗaukacin sarki ya yi alƙawarin kwama da za umar ya yaf'alu zalika minku duk wanda ya yi irin wannan a cikinku bai da wani sakamako sai irin wannan ƙasƙancin a rayuwar duniya da ka sakamakon ƙasƙancin ko kuma natijar da take haifar da ƙasƙancin shine irin wannan aikin na bani Isra'il afatu'minuna bi ba'd al-kitabi wa takfuruna bi ba'd fama jazaa'u man yaf'alu dhalika minkum illa khizyun fil hayati ad wa yawm al raduna ila ashaddi al-'adab rana al za a maida su zuwa ga mafi tsananin azaba wama Allahu gafilin amma ta'malun kuma Allah baya gafala daga abin da kuke aikatawa ana Allah yana kallon abin da kuke yi yana sani duk abin da kuke yi Allah baya gafara ba wani abu da za a aikata wanda Allah bai sani ba a fili ne aka yi abin ko a ɓoye sirri ne aka gana da juna ko a bayyane babu abin da zai ɓoyi zuwa ga Allah shine wa mallahu bi ghafilin amma ta'malu wannan gargadi ne Allah yayi da tsoratarwa mai tsanani mana ku yi duk abin da za ku yi Allah yana nan yana gani yana ji yana sanar da duk abin da za ku duk wanda yake da iko a kanka idan ya faɗa ma irin wannan abin sai hankalinka ya tashi kada wani abu can tana ganin ba a sani ba wani wanda yake da wani iko mai ƙarfi a kanka ya zo ya ce maka duk abin da kake yi ina sane ya wuce kawai ya tafi wataƙila ko bacci ba za ka iya yi ba za ka fara tunanin me aka gano da me ta ina in wata matsala aka iya ganewa a ciki to ballantana Allah subhanahu wata'ala ya ce wa mallahu bi ghafilin amma ta'malu Allah bai gafala daga abin da kuke aikatawa da haka a wuri ɗaya akwai gargaɗi sannan kuma akwai bishara a ɓangare ɗaya akwai bishara mai girma ga waɗanda suke aikata ayyuka na ɗa'a to duk abin da ka yi Allah zai gafala Allah yana sane da duk abin da kake yi ta haka kamar yadda gargaɗi ne akan masu saƙo da zunubi to kuma bishara ce mai girma akan masu ɗa'a ga Allah duk abin da kai kakka yi tunanin wani abu zai ɓata

ko ba a yaba musu ba ko har yanzu ba a ce musu komai ba su sani wa mallahu bi ghafilin amma ta'malu Allah bai gafala daga abin da kuke aikatawa ba ko da mutanen duniya gaba ɗaya sun gafala to Allah bai gafala ba ka ci gaba da yin aikinka na alkhairi to haka kai ma mai aiki na banza da saban Allah ko da ba wanda ya sani har yanzu asirinka na rufe to ka sani wa mallahu bi ghafilin amma ta'malu akwai yawma tubulas sara'ir akwai ranar tonan asiri tana nan zuwa a gaba da ka sai ka tsaya ka ɗauki wannan ayar a matsayin gargaɗi sannan kuma ka ɗauke ta a matsayin bishara da farin ciki na cewa ba wani abin da kake yi na alkhairi wanda zai tozarta a rayuwarka gaba ɗaya duk abin da kai fa ya amal mithqala dharratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara wannan shine kadan abinda wannan ayar take nufi insha Allah ta'ala darasi mai zuwa zamu ji kadan daga cikin darussan da ayar ta kunsa da kuma karashin abinda aka rufe wannan saƙon ayar da shi da irin sifar da Allah ya sifanta su waɗannan mutanen masu irin wannan aikin, wata irin sifa Allah ya sifanta su da ita.